Wannan roman baka da ministan kiwon lafiya Farfesa Ihanira ya yi wa al'ummar Najeriya ya jawo suka da zargi da kuma zato kan wannan salo da mahukuntan suka ɗauka. Na tambayi babban jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya Dr. Ibrahim Kana ko me yasa ta leko ta koma? ba shakka ainihin jakadar kasar rasha ya zo najeriya kuma ya yi mitin da ainihin babban minista dinmu ma'ana abin da kuwa kawo shi shine mun gani a labarai a duk duniya ya nuna mana kan cewa kasar rasha ta kirkiro watan ainihin rigakafin coronavirus saboda haka ita rasha abin da ke tunani shine ta na fara diban kasashe da ke kamantaka da su musamman kasashe irin najeriya shi yasa shi ainihin jakadar nasu ya zo ya tattauna da ainihin kasar tamu watan da minista ya ga cewa ya saida mana da idea din wannan a watan rigakafin akan cewa gasar sanin sun kirkiro da ita kuma suna so najeriya su nuna sha'awar cewa idan aka fara sai da wannan rigakafin mu ma sai mu shiga cikin layi da yadda za a fara kama wannan rigakafin zuwa Najeriya. Shi kuwa mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ya kalli wannan batun ta wani fanni ne daban. Ai maganan Russia ta kawo ma Najeriya magani na corona da aka yi ta yayatawa kuma daga baya ma'aikatar lafiya da kanta ta faɗi wannan kuma ta zo ta yi amai ta lashe wannan ba wani abu ne yana nuna mana cewar gaba ɗaya gwamnatin nan bata san ma inda ta sa gaba ba na farko kenan na biyu kuma gaba ɗaya shi shugaban ƙasan makarrabansa da ya dauka sun rena shi sai abin da suka ga dama yau a ce mai magana da yawan shugaban kasa ya ce kaza gobe kuma shugaban kasa a ce kaza ya ce sun sha yin wannan su amai su lashe to duk ba wani abu yake ja wannan ba a'a magana ce dama gwamnatin an shirya ta akan ƙarya ne da zalunci da yaudarar mutane amma ga kwararren likita Abu Yazid ya tsokaci ne akan muhimmancin natsuwa a duba sahihancin duk wani rigakafin da aka yi hasashen samowa domin gwaji akan al'ummar Najeriya gwamnatin tarayya ya kamata idan ta karbi wannan abu a tabbatar an yi bincike cikin wannan allura cewa ba a sa wani sinadari wanda zai cutar da al'umma ba in an tabbatar da haka mu ma a iya wa mutanenmu domin su samu kariya ga wannan mugun cuta allah ya kare mu ya taimake mu lamarin kokarin samar da maganin cutar corona ya sa ɗaya daga cikin shugabanni masu maganin gargajiya a cikin babban birnin tarayya abuja alhaji rabo ahmed ya ce lallai suna da rawar da za su taka akan wannan musiba duk da yake gwamnatin najeriya bata ga ya kamata a basu wani muhimmanci ba har yau babu wanda ya tuntube mu babu wanda ya nemi inda muke babu wadda ya san me muke ciki maganan shawara kuma da za mu bai wa gwamnati bai wuce mu ce wa gwamnati ta kula ta kuma yi hattara ta lura ƙasanta na da abaiba mai mahimmanci amma rashin tuntuɓa yana watsar da sauran abubuwa da kuma wargaza al'amura wanda ga abu a cikin gidanka sai ka je kana nema a waje cutar coronavirus dai ta yi sanadiyar rasuwar likitoci goma sha hudu yayin da kuma ɗari uku da ashirin da ɗaya bayani ya nuna sun kamu da wannan cuta inda sittin da takwas suka samu warkewa jami'an kiwon lafiya ɗari takwas da goma sha biyu suka kamu da wannan cuta ya zuwa yanzu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.